Karfe 5 da minti 45 studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Da yawan matan karamar hukumar Bazaga da ke gundumar Kwanni suna da matsala wajen zuwa asibiti saboda matsalar tsaro. gundumar tesawa jihar maradi ana samun 'yan ɓata gari da suke satar dabbobi da kuma fashe shaguna domin yin sata a rahotonmu na musamman a yau za mai da hankali ne akan ma'anar sakin talala a fannin doka musamman a fannin shari'a. Tun sai a gyara zama a cikin ƙaramar hukumar bazaga gundumar kwanni matan yankin sun kwamaci su haihu gida maimakon su je cibiyoyin asibiti. Shin ko ne ya kawo haka Dr. Baguma shugaban asibitin bazaga a hirarsa da Asuma Musa Arzika. Wanga yanayin da ya zo yanayin tsaro to sai kasance ran akwai waɗanda tsakan dare na kura take kama su har su aihu gida ba su iya zakkuwa gidan likita tsakan daren nan waɗansu suna ba mu bayani a ya moto ma ba su samu wanda za su hawa su zo nan asibiti su ayi to shi wannan ba sosai ake samun shi ba a wata bai huta a samu mace guda ko biyu tunda duka dai muna da sakamako duk wata in ya mutu muna da sakamakon adadin mata wanda sun ka aihu gida da wanda sun ka aihu nan gidan likita wata aihu gani wannan shi ba sosai ake samun irin wannan waɗanda dai suke aihuwa gida yawancin su dai duka waɗanda na'urar ta taso musu da dare ne kuma su ma suna kwatanta mana abin da ya yasa sun kaiwa gida yanayin tsaro ne kenan ba su samun motan da zai kawo su dole ne ta kama su aiwa gida amma ko sun aiwa gida su tun karhe shidda zuwa karhe bakwai an ɗauko yaro da uwar shi an kawo su nan likita Gundumar Tesawa da ke cikin yankin jihar Maraɗi yanayin tsaro yana daidaita sai dai ana samun 'yan ɓata-gari da suke satar dabbobi da fashe shaguna domin yin sata, inda wani al'amari yana ƙoƙarin zama ruwan dare a yankin mummuni Salifu Firfe ɗin gunduma Tesawa ya yi wa Habiba Ahmed ƙarin haske. Ici, au niveau de Tesawa. Anan Tasawa, abun da ke damun mu shine 'yan ƙananan tsagiranci da sace-sacen dabbobi manya da ƙanana. Da fashi da makami a cikin manyan birane da wasu gungun mutane ke aiwatarwa mafi yawan suna hutuwa ne daga makwabtanmu ba 'yan gari ba ne. Don shawo kan wannan matsalar, mun kaddamar da wani ayyarin yin sintiri cikin wurare daban-daban a cikin birni da ƙauye haka zalika muna samun taimakon jama'ar gari da muke ba horon wayar da kai saboda su rinka ba mu haɗin kai suna ba mu labarai da ɗumi su ta hakan ne za mu samu mu kawo musu ɗauki a cikin lokaci kunga yadda muke tafiyar da al'amarin. A jiya ne aka sake buɗe wajen haƙar zinariya na gidan daka bayan da aka rufe wajen tsawon sati biyu sai da ayyuka a wajen yana da nasaba ne da tilastawa daga jami'an duwan cewa duka motocin da suka ɗauko zinariya daga cibarkatan to akwai abin da ya kamata su biya na haraji. Yahaya Sidi Amar shugaban kwamitin a hirarsa da Usman Umaru. sati biyu wallahi ba a yi aiki ba tsakanin mu da meri an yi asarori da yawa tun da mutane sun yi kwanaki ba su da abin da za su ci ma waɗanda da yawancin mu na gidan daka lebara ne in ba aiki ake ba ba su da abin da za su ci meri kuma duk 'yan taksoshin da take samu cikin satin nan biyu babu wanda aka yi mahukumta namu na jiha da na ƙasa gaba ɗaya tun da kowa sai da shiga cikin wanga al'amari tun da al'amari ne wanda ya shahi talakawa gaskiya sun ba da sosai tun da mu abu ne a kawo wanda ba mu sani ba ba mu taɓa ganin an auna dutse nijar ba sai wanga gami muka zo fara. farar ɗaya aka rike motoci aka ce sai an auna kuma farashin da aka bada farashi ne wanda gaskiya babu wanda iya biyan shi wanga duci da yake zawa masu zuwa da shi ba 'yan kasuwa ne ba lebara ne duk kowace mota mutum 20 mutum 15 yake zuwa cikin ta mai buhu goma mai buhu biyar gaba ɗaya mun zo an tsaye da motoci an ce za a auna su miliyan biyu da jaka ɗari shida kenan abun ya hirgita mu kuma ya tada mana hankali sosai Domin tabbatar da haƙƙin ƙasa da bayyana nauyin da ke wuyansu, wata tawagar gwamnati za ta ziyarci wuraren da ake haƙar ma'adinai na zinariya a yankin jihar Agades. Baba Ahmed shine mataimakin shugaban gungun masu haƙar zinariya ya yi wa Anise Karim ƙarin haske. An ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen karɓar su da kuma inganta zaman su cikin tsibirori daban-daban na Ibarakatan da Imnisgar da kuma Jado. Gungunmu tuni ya shaida ma sauran mambobin don su ba da haɗin kai aikin ya je daidai. kuma su ƙara taimakawa wajen biyan lonhonsu da makamancin haka ta nan ne gwamnati zai iya samun ƙwarin gwiwa wajen ƙara ƙarfafa matakan tsaro a wannan wajen tunda da wannan kudaden ne za a ɗaukan dauyoniyar rundunar sojojin da ke kula da lahiyar masu haƙo da ma'adinan da ma kuma al'ummar da ke zaune a wannan yankin wannan shawara ce mai kyau kuma dukkan masu ginar zinare za su ba da haɗin kai. Rashin wajen kiwo da matsalar burtsalar hutewar dabbobi da karancin abincin dabbobi shine matsalolin da kiwo yake fuskanta a ƙaramar hukumar Fabiji. Umu Umaru ta hiranta da Bankano Umaru shugaba na makiyaya a yankin ga abin da yake shaida mata. Ba mu da isasshen wurin da dabbobinmu za su yi kiwo. Muna son a keɓe mana wuraren da dabbobin za su tsaya Da wuraren ban ruwa don bisashenmu su samu ruwan sha cikin lokaci. Muna fata za a kiyaye burtalai tare da sa ƙwararriyar shaida da makiyayan za su iya ganewa saboda akwai wasu burtalai da ke shiga cikin yankin dalol yayin da wasu kuma ke bin wata hanya ta daban. Muna son a taimaka muna da abincin dabbobi tun da dissa ta yi tsada kuma ba a samun ta kai a kai. magabatanmu da suka hada da sadakan gargajiya da gwamnan jiha da masu ruwa da tsaki a fannin na kiwo muna kira a gare su na su rinka dawa mana kai a kai wajen warware rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya don a samu zaman lahiya a yankin namu. Da yawan birane na ƙasar Nijar musamman babban birni mai ba su ƙara kokawa a game da matsalar kawo kifi inda jihar Difa tana sahun gaba wajen samar da kifi yaya za a dafawa masu harkar kamun kifi shine dalilin wani zaman taro da ofishin gwamnan Difa ya kira kanar Lawal Haruna daraktan mahalli na jiha ya yi wa Mani Musa ƙarin haske. kishi kadai da ake samu kasar difa in aka sai da kilo a jika-jika ana iya tattara kudi fiye da miliyar goma zuwa ashirin a shekara to lalle wannan ba karamin arziki bane ba in aka bari ba a yi tsari ba sai ka gani shi talakan na difa bai samu komi ba gwamnati bai samu komi ba kuma abin ya yi ta tabarbarewa sai muka zo muka yi nazari muka ce to lalle ko da ma akwai doka ta gwamnati wadda ta kayyace yadda za a kama kihi yadda za a saida shi to ya kamata mu leƙa cikin wannan dokar mu ga me ya kamata mu yi a nan jihar difa wanda gwamnati zai samu nashi collectivity abin da ake cewa meri meri su samu abin da za su bunkasu kuma su ma masu kama kihin da talakawan kowa ya samu nashi moriya A jiya ne ranar Lahadi wani taro ya haɗa firfe ɗin Cirozirin da hukumomi na yankin da masu garuruwa da ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin fararen hula. Manufar wannan haɗuwa shine laliban hanyoyin magance matsaloli da makarantun boko na sakandare suke fuskanta a yankin. Nasiru Garba shugaban makarantar sakandare ya yi wa Ahmed Filan ƙarin bayani. L'importance de cette réunion est de réfléchir Mahimmancin wannan zaman taron shine duba dubarun da suka dace don kewaye wannan makarantar. Abun yi a nan shine neman kudade daga abokan hulɗa da suka hada da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da makamantansu wanda za su tallafa mana gudanar da aikin na kewaye makarantar. Rishin kewaye yana kawo mana cikas saboda ba ma iya sa ido yadda ya kamata akan 'yan makarantar suna shiga su huta lokacin da suke so ba mu iya ganewa ga motuna suna zirga-zirga a cikin makarantar ana muna cikin karatu sai karar injina ta rinka damun mu gashi wannan makarantar ita ce madubin gundumar ta ciro ita kadai ce babban makaranta da gundumar ta kumsa A shekarar da ta shuɗe gundumar Gingimi ta ƙumshi 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro mazauninsu su dubu talatin. Waɗannan mutane cikin matsalolin da suke fuskanta sun haɗa da matsalar yanayin tsaro da kuma canjin yanayi. Malam Usman Garba shugaban 'yan gudun hijira na Gingimi a hirarsa da Maina Abdullahi. gaskiya shekarar 2023 shekara ce kusan wace za a ce duniya dai bata taba gani ba na yanayin rayuwa tun ma ba dan hijira ba shekara ce wadda ga tsadan rayuwa ga rashin abubuwa tallafin ma kafin ma shekara 2003 ya rage sannan shekara ta 2023 kuma ya zama aka janye gaba ɗaya kusan ma babu tallafi dai a nan da sashen mu na gigimi gaskiya bamu da tallafi na sashen yan hijira haka har ya zama ma abun tausayi ma za ka yi mamaki ma yadda za ka ga mata suna barace barace wasu shara da wanke wanke a gidajen mutane yara yan mata ma za ga suna bara abin ba a saba da shi ba wanda a da sai dai yan yare ne kankana za su fake da almajirci suna bara amma yanzu ba haka bane a wannan shekara sai ka ga yan mata ma suna yawo suna bara a kasuwa wannan sabon shekara muna fatan dai Allah ya sa mu sami canji mu sami ci gaban kulawa da aka saba yi a can shekarun baya zuwa ga yan hijira a gaskiya akwai buƙatar yan hijira na a duba musu a tausaya musu gaskiya suna cikin wani yanayi a nan yankin namu A kwamɓalar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da aka soma ranar Asabar a ƙasar Abirikos, inda buɗewar wasa Abirikos ta Gine biso da ke rukunin a sun tashi ci biyu da nema a jiya lahadi 'yan wasa na rukunin b egypt da mozambique sun tashi ci biyu da biyu cape verde da ghana ta ci ghana da ci biyu da daya ita kuma nigeria ta tashi tsakaninta da gine equatorial ci musamman kunnan doki a yau da maraice 'yan rukunin c da suka hada da senegal zambi gambi kamaru gine za su taka leda sai kuma 'yan rukunin da algeria da angola su kuma za su taka leda To yanzu sai mu tsunduma a rahotonmu na musamman inda a yau za mu yi magana ne akan ma'anar sakin talala inda masanin shari'a ya yi mana ƙarin bayani akan hanyar da ake bi ga wanda aka tsare ya samu sakin talala ga rahoton Anise Karim daga Agades. A cikin ayyukan kotu, alkalai na da ikon ba da sakin talala ko kuma saɓanin haka ga wanda aka yanke mahukunci. Shi me ake nufi da sakin talala ga ƙarin bayani daga bakin Metar Almusa. Eh, Mataki ne da aka tanada cikin kundin tsarin hukunce-hukunce a ayoyin doka masu lambobi 133 134 da suka jibanci a yi wa wanda ake tuhuma sakin talala na ɗan wani lokaci ko kuma yake a gaban alkali mai bincike kafin a kammala binciken. A lokacin gudanar gudanar da shari'a sai ya gurfana a gaban alkalin shari'a haka zalika babban alkalin gwamnati na iya ɗaukar wannan mataki a kowane lokaci inci ne kuma ga waɗanda suke tsare su buƙaci a yi musu wannan sakin talala a duk lokacin da ake cikin al'amarin shari'ar ba iya ba wanda kotu ta gurfana sakin sakin talala kawai don ya nuna buƙatar haka ko kuma lauyoyin shi sun tambaya doka ita ke ba da lamani in ji metr musa alƙalin mai bincike na bincikawa domin ganin ko akwai damar wakiltar mutumin da ake tuhuma akasari idan mutum bai taɓa yin kasa ba kuma an san inda yake musamman akwai aikin da yake yi kuma idan alkali mai shari'a na buƙatar ganin sa yana iya zuwa idan akwai tabbacin waɗannan abubuwa alkali mai bincike na iya amincewa da sakin talalar a cikin kundayen shari'a da ke da nasaba da sakin talala na wanda ke zaman kurkuku akwai batun sakin sharaɗi da kuma yanke hukuncin dakatarwa amma akwai bambanci tsakanin hukunce-hukuncen guda uku. D'abord, le sursis est prévu par les articles 676 70 Da farko kasan waje ayoyin doka masu lambobi 676-677 na kundin tsarin hukunce-hukunce suka tanada shi, musamman dakatarwa ce ta aiwatar da hukunci. Wato hukunci ne amma bai ba da izini a tsare mai laifi ba. Yana da wa'adi na shekaru biyar. Idan mutum ya sake aikata laifi zuwa ƙarshen wannan wa'adi, akwai tasiri mai ƙarfi ana karye kasan wajen. Akasari ma ana ninkawa mutum hukuncin sau biyu. Sai saki na sharaɗi. Wannan idan mai laifi ya shekaru cikin aiwatar da hukuncin da aka yanke masa idan aka yi la'akari ya yi aiki da ɗabi'u na gari a zamansa na kason yana iya shigar da buƙatar a yi masa saki na sharaɗi wannan sakin ministan shari'a ne yake yin sa bayan amincewar ministan cikin gida kuma hakan na bin hanyoyi da dama ne har ya kawo wajen ministan shari'a. To madalla jama'a masu mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labaranmu a kasance lafiya.